Hausawa Top TV tashar al'umma. Labarai da ɗumi-ɗuminsa kiran gaggawa zuwa ga AES Nijar Mali Burkina Faso ku tashi tsaye domin kuwa akwai munafukai da suke shirin haɗa munafunci domin haɗa kai tare da kawo ƙarshen wato AES. Musamman ma a ƙasar jamhuriyar Nijar da aka samu wato haɗin gwiwa aka yi sulhu tsakanin Nijar da Najeriya wanda a yanzu za a ci gaba da yaƙar 'yan ta'adda domin kawo ƙarshen su inda wannan haɗin gwiwa tare da matsatsalin da aka samu bayan gushewar su inda Christopher Musa wani hafsan sojojin tsaro na Najeriya da kuma Musa Sallau wato shugaban sojin na wato Nijar da General Tumba ministan nan duka suna da sanayyar juna kuma sun fafata wato da boko haram a tare da juna inda dai a cikin wannan rahoto za ku ji yadda elhaj bubakar ya yi wasu maganganu masu tarin yawa tare da wato kira cewar a tashi kai tsaye domin waɗannan munafukai idan ba a tashi kansu ba to tabbas za su haɗa munafuncin da za a kasa warware shi duba da irin yadda ake so a haɗa kai a gwara wato tsakanin Nijar da Najeriya da ma dai ƙasashen AES wato Nijar Mali Burkina Faso gaba su. Inda a yanzu yana Bakar ya jinjinawa shugaban ƙasar Najeriya Bola Tinubu bayan abin da ya faru tsakaninsu da Faransa a yanzu ba sa shiri da Emmanuel Macron inda wannan ta sanya ma ya gane wasu abubuwa da dama. Ba tare da bata lokaci ba ga dai wannan rahoto ku ji yadda dai abubuwan ke gudana. na AES ko daga ko ina za a cikin kasashen IS a ce akwai munafukai kowa suna so su ga waɗannan gwamnatin an hankali su a Niger akwai munafukai waɗanda na cikin gida a Burkina akwai munafukai na cikin gida a Mali akwai ƴan Mali waɗanda hal akwai wanda sun tayi wai sun yi wai eh, eh, gashi da suna ƴan gouvernement na Gizil wai government in exile a Mali to ya sa ai bakake mu kasance nasaru sun ce mu dabbobi ne kawai mu yarda wai kai baka samu ba baka so wai ka saka ta ci gaba mu da muke wannan ba yau cani abin da ya kamo ba muna alfahari ba da shi likita kaso hamsin za ka bada waɗanda suke zuwa ana wanke musu koda ba su biyan kodala da duk gwamnatin wannan tun daga shekara tiyar da talatin na demokuraɗiyya ba wani gwamnati da ya taɓa yin wannan abin kamar abin da shi general abdulrahman chani amma duk da wannan mutane ba su gode ba har a yanzu akwai wanda suke nema sai sun ga karshen wannan mulkin wala haula wala quwata me ya same mu to mana hukai akwai su cikin mu kuma munafiki shine mafi mummunar halittar da Allah ya halitta saboda ko a jahannama munafikai su kalkashin jahannama suke innal munafiqina fi dharqil asfalin minan nar munafukai a cikin mm. jahannama ma karkashin ta suke a duniya mutum guda uku na tsana makareci manahuki mai girman kai eh. saboda girman kai shi ma shedan ne baka yarda ba da abin da Allah yi Allah ya ce wannan shine shugaban ka ka bi shi kai ma gobe tana ka zama shugaban baka sani ba ikon nan Allah shi yake bada shi قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير الله شيني مي Allah shine bada mulki a lokacin yan demokradiyya haka da bazum ya zo da karfi suka ɓace iko suka ce qul allahumma malikal mulk suka sa malaman su suka tashi suka yi ta wa'azi qul allahumma malikal mulk a yanzu aka ce musu haka suka ce a ba su yarda ba wallahi ku komo ga hanyar duk munafukai na cikin gida ko na waje yanzu burkina faso sun tada ma wannan yaron yaro mai kishin kasar shi Ibrahim Tarawar wannan suna so kawai sai sun ga bayan shi akwai tsohon shugaba da suka fatattaka wanda ya ma kudeta dani bakin nan kun ga akwai wani audio da ya ta yawo kwanan nan dani bakin nan ne yake magana da shi da wani soji suna nema sai an zo an wannan kisha asirin sai tono to Allah ka ci gaba da tona musu asiri eh. Afrikawa me muke so to mun ce muna son ci gaba yanzu an zo ga wayannan kasashe suna hudda mu daga karkashin mulkin mallaka amma kuma muna so wai dole sai mun koma karkashin bauta akwai takeici abin wataran shi yasa sai kaga abin ya baka haushi ka ce ma kai wayannan mutanen da kake ji musu ciwo gara maka fasa to kuma sai mu ga a akwai bayan Allah wayanda bai kamata ba kuma mu bari haka nan sai mu tashi ni wallahi sami du courage des fois eh, de constater donc eh, certains comportements de nos confrères vraiment c'est décourageant qu'est-ce qu'on veut kuma kaga mutane yawanci duka wai yan boko ne sun da boko sun samu diploma sai kowa iya jire shi ba a bashi post ba ya ji haushi ya je ya koma da kote iya kritike furkuwa voila voila ba ai ba daidai an ah, aka dauki faransai puwaye aka kwallo su falafa na ce muku su ne matsalar mu a yanzu wayannan wanda kwallo su biyar ce wallahi alhamdulillahi kuma su ne suke gaban wannan gwagwarmaya suna bi to ɗan boko ƙida poison ne da yawa daga cikin su ne waɗanda gaskiya ba su san addini ba ba su da ilimi na addinin kamai to waɗannan in kana neman hatsari barazana a cikin wani al'umma ta mu yanzu to su ne saboda su ne suke da aƙida ta tura saboda abin da yake kwallo su kawai turanci ne tura ne suka samu su wannan wankin kwakwalwa kawai gani suke mu 'yan afirka ba za mu iya develop ba sai da turawa to yanzu ya kamata mu dawo mu yaƙi kan mu haɗa kanmu mu yaƙi wannan duka wannan terrorist da suka kamo mu tun da yanzu wannan haɗaka ta Nijar da Nijeriya za ta bada dama kun gani ai waɗanda suke suke ɗaukowa ƴan terrorist nan da suke ɗaukowa injinan su su shigo daga Benin su shigo Nijeriya daga Nijeriya su shigo Nijar tunda ta ga Benin ba su iya shigowa Nijar daga Benin ba su iya shigo Nijar sai su kewaya daga Benin sai su shiga ta can kun so su shiga Nijeriya daga Nijeriya sai su shigo Nijar suka shigo Nijar in so anan kuma hallo su je su yi ta hare hari to kun gani to wannan su za mu dakile kuma bi izinin Allah ta'ala sai mu murkushe su insha Allah kuma yanzu kun ga Nijar suna da drones suna da abubuwa na abin ne intelligences da gare su na Rasha da sauransu za su taimaka ma Najeriya a game da dakile wannan ta'addanci kuma waɗannan sojojin sun san juna su Christopher Musa da su Musa Sallau Barmu da su General Tumba wannan sun sha wahala fa a cikin daji kwa sun yaƙi Boko Haram sun yaƙi Boko Haram lokacin shi da kanshi Eh, Musa Sallau Barmu shine ne shafkin operation kin da ake na Boko Haram in kuka wajen Bosa nan da wani da shi da General Tumba duka sun shiga wannan dajin nan fici fici suka yi dubul dubul suka yi da kasa amma yanzu suna jin haushi dan menene su ne a sama dan menene a soja abin da aka san shi a daji je ta wahala su yan siyasa yan demokradiya su ne za a kai cikin AC soja kawai shi dai a kai shi a kashe shi ne a wannan to soja mu yanzu battun mu musu addu'a kuma a rika exonerating waɗanda suke bisa kan daga suna yaki sojin Nijar ko na Nijeriya yau sojanin da suke yakin waɗannan su ya kamata salari a musu dabulin kinsu in akwai wani wanda ya cancanta a sa cikin good condition ko sa nan namu ko sa su duk sojan waɗannan bayan Allah a ƙara musu salari sojawa likitoci mushinan lakwal in akwai wani domain guda uku wanda yau in ni ne nake da iko zan kakkara musu su ne waɗannan soja ya kasance lokacin da suke filin daga iyalinsu da komai ilson rasuri abincin gidansu da komai kolari takin yaransu a ɗauki ya kama haka wani in ya tafi bai san baya dawo da yawa ake so a kashe hedi a kama iyalinsu wa'yansu an mance tun zamani an amince ba abinda taimako nawa ake to sojoji muna na muku kokarin da kuke kuma duk wanda ya mutu a bisa kan wannan hanya kamar yadda na yi bayani insha Allah sun yi mutuwar shahada saboda kuna kare kasa ko kuna kare mutuncin bayan Allah musulmi kuna ribadi Allah kuma ya ce manzon Allah ce duk masu ribadi suka mutu sun yi shahada duk wanda ya je bisa kan kare mutuncin shi da 'ya'yan shi da dukiyar shi da ƙasar shi ya mutu ya yi jihadi to Allah ka kare sojojinmu Allah ka kare waɗannan kasashe namu na Afirka ka kare waɗannan kasashe na AES ka kare Niger da Najeriya ka kara ka kara hada kan Niger da Najeriya Niger da Najeriya Hassana da Usaina ne kada ku yarda wata ƙasa ka zo ta raba mu tura mulkin mallaka ba za ta taɓa san mu wanda suke gani cewa wannan abin da aka yi cuta ne za a yi babu zancen cuta ku kwantar su da hankalinku wannan sai alheri da zai kawo Wa'annan lokacin da ake yakin boko haram shi da kanshi general christopher musa da shi da general musa sallau barmu da general tumba duka wa'annan sun san juna tare suka yi yakin wannan a cikin wannan suke cikin kura suke cikin pick up haka suke a zanzabani ne ba na ta gani ba ku je akwai su akwai ma documentary ku je ku sama na boko haram da wani mina Niger sai kun ga general Musa Sallau Barmu sai kun ga Tumba duka suna nan su suka yakin wannan fa duka sojojin wa'annan namu su sun je sun sha wahala ne a hilin daga amma a yau yan demokuraɗiyya ko suna gani a wannan bai cancanta ba hasara da bakin ciki da yin yawa mu hudda shi da mu to Allah kama ma sojojin mu Allah kama ma wannan gwamnati sai NSP Allah subhanahu wataala ya ƙara karfafa gwiwar su duk wani kurakurai da suke Allah ka sa ka kare su daga duk wani afka cikin wani kuskure kuma Allah ka karfafa uh, wannan kinsu hannuwansu kuma mu kuma muna taya ku addu'a muna ba ku shawara muka ba ku shawara ta gari ku dauka kuma kuna dauka alhamdulillah duk shawara da muke ba da dauka suke wayannan shi yasa suke nan suke tare Yusuf eh yan demokradiya tun diya mun ta basu muka ce wallahi in ba su ba al'amura za su lalace sun gani kuma ai eh, tun kafin wannan abin ya zo ma ya faru a Niger eh, eh, wanda ai sun sani ai na bacin baki ba a jima ba shi ma abubuwan suka zo suka lalace to Allah kiyaye Allah kiyaye kuma tunubu ina jinjina maka ka zama da tijo ka kiyaye da su Blinken da su Macron waɗannan mai ne shedannu ne Macron yanzu kun ga ma tunubu wannan ya amshi gashi da suna ya ce zirkin aviyon presidential na Nigeria ai da da suka so a kai ma Niger hari ba ka ba suka kai ko san miliyon da dolar suka ce wai kudin da abace sata ne dan ƙarya suka ce wai gashi nan sun maido ma tunubu dan suna zawarancen shi ne kai ma Niger hari da suka ga tunubu ya ga kai ma Niger hari yanzu sai suka amshi jirgi <laughs> to kun ga abin da ke faruwa tsakanin Nigeria da horon shi wanda ba su sani ba waɗanda ba su sani ba ina gaya muku an amshi jirgi aviyon presidential na Nigeria Nigeria makoran da shi da tunubu yanzu a bisa kan da wannan gashi da suna suna cikin wannan halin wannan doya da manja suke ba a wannan ba a ba a shiri wani sun ce a an je ya waye Christopher Musa ya fito daga Faranshi ya zo Nijar, sai yan filan sai makuran duka ƙarya ce wallahi zancen kamzan kurege ne ina mai tabbatar muku ina mai tabbatar muku da ilimi da abin da na sani nake gaya muku abin da nake iya gaya muku akwai ababen da ba a faɗi amma ku su da hankalinku wannan alaka ta Nijar da Najeriya ba wanda zai iya raba Nijar da Najeriya kuma in insha Allah babu yanda za a yi Nijar ta kai ma nijeriya hari ko nijeriya ta kai ma Nijar hari kuma Christopher Musa ya jaddada wannan To masu saurare kamar yadda kuka saurara wannan kenan daga bakin Alhaj Bubakar Musa Garba a dangane da waɗannan batutuwa da ya furta. Tabbas AES Nijar Mali Burkina Faso sai mu ce Allah Ubangiji ya ƙara kare su. Kuma wannan dangantaka ta alaƙa tsakanin Nijar da Najeriya da ta kullu wato Allah muna roƙonka ka ƙara kare dukkan wata matsala. Domin wato haɗuwar Nijar da Najeriya wajen ci gaba da tafiya da juna na al'amura. abubuwa ne da za su kawo ci gaba a ƙasashen guda biyun duba da irin yadda Nijar da Najeriya suka zama 'yan uwan juna shekaru aru-aru a tare ake da juna. Nijar da Najeriya sun zama 'yan uwa ta fuskar auratayya, ta fuskar yare, ta fuskar addini da dai sauransu. Wanda wannan al'amari da ya faru na ɗan wato takun saƙa da aka yi abu ne ma wanda bai daɗi ba kuma ya ba wa mutane mamaki. cikin ikon Allah da addu'o'i sai ga shi dai a yanzu abin ya gushe kuma an samu jituwa an samu fuskantar juna Nijar da Najeriya sun dawo kamar yadda suke Allah muna roƙonka ka kare ƙasashen nan namu Nijar Najeriya da kuma wato Mali da Burkina Faso da sauran ƙasashen mu na musulunci duk wasu munafukai da suke son haɗa kutun gwila na munafunci Allah kai mana maganin su. to an saurari ƙarshen rahoton kenan ku ci gaba da bibiyar ranar chata mu domin samun rahotanni mun gode ku dangwala mana alamar subscribing sannan ku danna ƙararrawa domin kasancewa da mu a kodayaushe.